نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له قال نفارز كبنا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى وتقال فاف والغنى سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم السلام عليكم يا مسلمين يوم الأربعاء شابيو ga watan Ramadan hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam 1438 wanda ya daidai da bakwai ga watan shida miladiya shekara ta 2017 muna cikin suratul baqara na jiya mun kwana aya ta 120 da nawa da takwas za mu ta tare to bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم نبي إبراهيم alaihi salatu wasalam ya ci gaba da addu'a ya ce ya ce, ya mahaliccin mu ya mai rinan mu Allah ka tayar da manzo a cikin su wato a cikin zuriyarsa kenan ya tulu alaihim ayatika wanda zai rika karanta masa ayoyinka wato da kai wahayi a gare shi wa yu'allimuhum alkitaba bai koya musu littafin da ka saukar wal hikimata da kuma sunnan shi manzo din so da idan da alkitab suka zo da alhikima to hikima tana nufin sunna sunna shi annabin da aka aiko wa yuzakkihim sana ya tsarkake su daga dukkan shirka innaka antal azizul hakim Allah kai ne mabuwayi Alhakim mai hikima ya sa koma inda ya dace ci gaba ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين أو كذلك كرنت ملة أبيكم ودك كرنت أجيا ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير يوا الله يتشي ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس واقيموا الصلاه واتوا الزكاه واعتصموا بالله هو مولاكم فنيما المولى ونيما النصير الله تكو بهنيا بالله جي مبارك الملة هي الطريقه او السنه وتو وتهنيا Allah ce ku bi hanyar babanku annabi Ibrahim huwa sammakumul muslimina min qabl shi ya ambace ku da sunan musulmi da umarnin Allah min qabl tun gabanin zuwan manzon Allah tun gabanin zuwan musulunci a kasashen Larabawa sanan wa fi haza a wannan littafi ɗin ma alqur'ani kenan sunan mu kenan musulmai Allah ya ce liyakuna rasulu shahidan alaikum dan manzo Allah ya kafa shaida akan ku cewa ku musulmai ne wata kunu shahada Allah na kuma kafa shaida akan wanda suka cewa su ba musulmai ne ko ba haka bane wa qimu salata wa atu zakata ku sai da sallah ku ba da zakka wa tasimu billah ku hada kai igiyan Allah shine musulunci huwa maulakum fa niman maula wa ni'man nasir Allah shine majibincin al'amarinku madalla da wannan majibinci madalla da wannan mataimaki shine Allah to kun ga cin an ce mu bi hanya annabi Ibrahim ko hanya annabi Ibrahim shine me to nan sai Allah ya ce addu'an annabi Ibrahim yake cewa bayan ya faɗi addu'an annabi Ibrahim sai ce wa mai yarga bu an millati Ibrahima yarga idan ya zo da fi yana nufin kwaɗayin abu son abu in ya zo da an ya zama kishiyar so kenan me kenan ki domin da can baban annabi ran yake cewa aragibun anta an alihati aragibun anta an alihati ya ibrahim yawa lailan tanta ila arjumannaka wahjurni maliya yawa yace aragibun anta an alihati ya ibrahim fa in lam tantahi wahajur wa hajurni maliya yace yanzu kai Ibrahim kana kin ta? kana ƙin abin da nake bauta Alloli na? sai amfani da mai, an ga yargabu ta zo an ta ragibun an da an ce fi kaga da zama kishiyarsa kenan to duk lokacin da an ta zo da ragiba ko yargabu in fi tana nufin soyayya in kuma an tanar ta zo muke nan kiyayya to nan me yazo an wa man yargabu an kaji an din kenan an millati ibrahima duk wanda ya zanto baya kwadayin baya son hanya annabi ibrahim illa man sabiya nafsa sai wawa sai wawa sai gabo sai kidafuni ga sauro gwa baka bawo kenan ko kakura yawa ka ba mai kin hanya na Ibrahim sai wawa awa hanya na Ibrahim cece ita musulunci musulunci sai shi yasa da mun karanta waccan aya din millata abikum ibrahima huwa sammakumul muslimina to nan ma ya kace wa may yargabu an millati ibrahima wa yake kyaman hanyar annabi ibrahim illa mun sabi annabi sai wawa gabo wanda ya haukatar da kansa ya wautar da kansa ya biyo abin da wasu katti suka saka masa ya bar na Allah ya bar na manzon Allah ya bar na annabi Ibrahim ya bar na dukkan annabawa wa wasabiha biha oh tajawo ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون يوا توكاجي ووصى إبراهيم بنيه ويعقوب النبي إبراهيم يأي وسيا wasiya ma يموت باشيبا النبي mutu شيما shi jikan annabi Ibrahim ne ba dan yaka bane yayi wasiya yace ya bani ya ku ƴaƴana inna Allah astafa lakum ad-dina Allah fa ya tsawa muku addini shine musulunci wala tamutunna illa wa antum muslim kar ku yadda ku mutu face ba kuna musulmai an ji sunan tayyib rabbana wa ba'as fihim rasulan minhum Allah ka tashi manzo a cikinsu ya tuluhu alaihim ayatika ya rika karanta musu ayoyinka wa yu'allimuhumul kitaba ya koya musu littafi wal hikimata da sunnarsa wa yuzakkihim ya tsarkake su innaka antal azizul hakim Allah kai ne mabaya mai hikima wa may yargabu an millati ibrahim waye yake kyama yake kin hanya annabi ibrahim illa man safiya nafsa sai wanda ya wautar da kansa ya zama wawa ya zama soko to shine ke kin hanyar annabi Ibrahim walaqad istafainahu Allah ce daƙiƙa mun zabe shi an zabi wa kenan annabi Ibrahim shine khalilullah fi dunya a cikin duniya mun zabe shi Allah ce zai wanzar masa da sunansa cikin al'umi masu zuwa a baya sai sa yanzu kowace addini kowane masu addini suna alfahari da cin annabi Ibrahim ya kasance a cikinsu. Da Yahudawa da Kirista sai Allah ce ma kana Ibrahimu Yahudiyan ma kana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal mushrikin kaga kungiyan Yahudawa da Kirista sun san sun so annabi Ibrahim da madan kungiyar sun so annabi Ibrahim ya zama dan Kirista suna ce annabi Ibrahim ya zama dan su. Yahudawa suna so annabi Ibrahim ya zama dan kungiyar sai Allah ya ce ma kana Ibrahimu yahudiyan wala nasraniya annabi Ibrahim ba dan kungiyar Yahudawa bane ba dan kungiyar Kirista bane walakin kana haliban muslima sai Allah za mu na tare da shi eh haliban muslima wanda ya karkata ga dukkan bata dukkan addinai na bata ya koma zuwa ga me musulunci an gane wannan saboda nan dukkan masu addini kokari suke yi annabi ibrahim ya kasance daga cikin su hatta mushrikan makka suna alfari da wa annabi ibrahim to sai Allah su ma mai musu da raddi wa ma yace wa ma kana al mushrikin baya kungiyan yahudawa baya kungiyan kirista baya kungiyan mushrikan makka baya tare da su duka kaji raib wa innahu fil akhirati bayan an zabe shi a duniya sunansa zai ci gaba da wanzuwa Allah ce a ranan tashin kiyama ko ran lahira lamina salihin yana cikin na kwarai eh da shaidan Allah Allah ne masa shaida yana cikin na kwarai Allah ka sanya mu cikin na kwarai eh ci gaba in qala lahu rabb ربه أسلم أوا قال أسلمت لرب العالمين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين lokacin da ubangiji sai Allah ce ka musulunta ka zama musulmi yace a ai na musulunta na mika wuya ga ubangijin ta daga kala aslamta na zama musulmi nayi saranda na mika wuya gawa rabbul alamin mai renon kowa ya bashi abinci ya bashi abun sha an gane wannan to kai ma aslim me ya kamata ka ce aslamtu li rabbil alamin ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون Allah akwai wani kasa da naji na wani dan ƙungiya ya dinga kawo ayoyi na su annabi Musa na ina ne duk akan cewa su musulmi ne ba ba ta wajen kasa ɗin ba ta nan yake amma da ya gama kawowa kuma sai koma ƙungiyar shi kuma ya sunan da kin annabawan Allah Allah kira mu da son zuciya wa wasadiha ibrahim banihi wa yaqub ya bani inna Allah astafa lakum ad-dina fala tamutunna illa wa antum Allah ya ce annabi Ibrahim ya yi wasiya ma ‘ya'yansa wa ba shi ba annabi Yaƙub ma ya yi wasiya ma ‘ya'yansa da ya zo mutuwa ya ce ya bani ya ya ku ‘ya'yana inna Allah astafa da kuma dina Allah fa ya zaɓa muku addini wanda ya fi kowanne a wajen suna a wajen tsari inna Allah astafa lakum ad-din Allah ya zaba muku addini shin yanzu da zabin Allah da zabin wani dai zama daidai eh da shiryan manzon Allah da shiryan wani wacce ce shiriya? da shiryan Allah da shiryan wani wanne ne shiriya? inna hudallahi huwal huda shiryan Allah ita ce shiriya? wa hudan nabi khairul huda shiryen manzon Allah ta fi shirya dukkan annabawa ma da suka gabata ba ma wani wanda ba annabi ba an fahimci wannan inna Allah astafa lakum ad-dina Allah ya zaba muku addini wani addini fala tamutunna illa wa antum muslimun kar ku mutu face kuna menene musulmai an gane wannan Allah ya sa mu gane Allah ya sa kuma mai aiki da abin da muka gane kada son zuciya ko da son yin kamfani kasan duk kamfani da aka yi sai an sa masa suna ba ga gagaru security ba yi kamfani ne kamfani ne har ma kuwa da ba musulmai ba ciki akwai garu security hunters and patrol ba kungiyar addini ba ne kamfani ne a gane is corporated <laughs> incorporated <laughs> ba da za a yi numa kai nan ba ne <laughs> ba za ka jawar kato da yi ba am kumtun shuhada'a karanta mu ji iza daral am kuntum shuhada id hadara yaqub al maut id qala li bani ma ta'buduna min ba'di قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون sunan dai kenan sunan dai kenan shi kadai ne ba wani wallahi duk inda ka zaga ka zaga sunan dai ɗaya ne kenan Wani nahnu lahu muslimun Allah ya ce am kuntum shuhada ana magana ne da manzon Allah da sahabbansa wai shin suna nan lokacin da mutuwa ta zo mu annabi yaqub yake so yi wasiya ba sa nan sai sa ake ba su labari ba sa nan mu ma ba ma nan ba dan saukan qur'ani ya ba mu labari ba da ba mu sani ba ai yana daga cikin hujja akan Yahudawa da Kirista cewa manzon Allah manzon Allah ne saboda ya ba da labarai na shekaru dubbai da suka wuce kuma bai je makaranta ba bai taɓa zuwa wajen wani karatu ba ina ya samu wannan labarin Allah ya zai nuna manzon Allah annabin Allah ne kuma bai taɓa ba da labarin da ya zanto suka ce ƙarya ba ne kamar mun fassara ne da muke a nan yau shekara 20 kun taba jin wata da muka fassara wani yazo ce ba haka bane ai babu sai dai kawai yayi ta kana kana sai ya ce an taba kungiya amma dai san fassara haka take kuna taba mu alaran ma a can ba kusan a taba ku dawo kan gaskiya mana ku dawo haka muke so Adam wasala wala muna so ku dawo ni alfahari da sunan da Allah ya saka mana mu daina nuna bambanci akan suna mu daina kyaman junanmu akan suna hmm. ai musiba ne wannan sunan da aka kirkire shi a gaban mu. mun san man da ta yanke cibiyan ɗan mun san uwar ɗan mun san da aka yi sunan mun san garin mun san taya ɗin kuma har yanzu duk lokacin da aka sa sunan ma sai da ma wani ma ya gyara a kai tukunna ya yi sai da gumi ya yi ƙari ko ba zai kari ƙari ba gumi zai ƙari akan na Allah wane shi ai bai isa ba akwai mai cin gyaran Allah la mu'aqiba li hukumi haka Allah ya ce ba dai sai ci gyaran sa amma in dai dan adam ne ko kai waye za ci gyaran ka ko kai waye dan kullum na adam khata kowa yana kuskure to akan abun da aka yanki cibin sa a gaban mu kuma shine yau da ce har ya fi sunan da Allah ya saka mana sunan da manzanni suka alfahari da shi kuma akan sa da yi soyayya akan sa zamu yi kiyayya akan sa mu ki sallama akan sa mu kibe wani ma ya saboda ba mace kansa sunan da yake duk sunan da kuma yake ai ba ku yi adalci ma kanku ba ma balle ku yi mana shekul Islam Ibn ya ce kar ku yadda ku soyayyan ku da ku akan wani suna da aka da kirkiro ku aka ku duba wasiyatul kubra ta sa ce kada soyayyan ka ta zanto kan wani suna kada kiyayyan ka ta zama kan wani suna yace ku yi mutane adalci gwargwadon alherin da ke tare da shi na addini ko sharrin da ke tare da shi ba shi kenan ba amma duk sun yi su ma'aunin su kelin su sunan duk mujirmancin ka in ka dauki wannan suna ka markaya to shikenan ka zama nagari za a ruba maka asiri za a ruba maka mutunci amma an ba ka ba sai gumi ma ya ishe ka gulma ma ya ishe ka sun dinga ma cin naman ka kenan ko ba gaske ba ya dan sani me kake cewa mana ai wasu biyu ne mako yawo to <laughs> kai kamantuwa ka mantuwa na'am Allah ya ce shin kun kasance kai manzon Allah da sabanka kun kasance tare da annabi yaqub iza hadara yaqub al-maut lokacin da mutuwa ta zo masa ya ga alamu ya kai lokacin hudur zuwan mala'ikan mutuwa da mataimakansa sai ya tara ƴaƴansa. da ya tara ‘ya'yansa sai ce musu iz libanihi li banihi ma ta'buduna min ba'di shin bayan na mutu kan waye abun bautan ku ne ba za ku bautawa bayan na mutu kai ma kamata kai wa yayan ka tunar da su balle a wannan zamani da muke ciki na sharri na shirka ta yi yawa yanzu ga wani hoto anan billahi allazi la ilaha hoton wasu yara ne suke yi wa wani sujjada har kasa har ƙasa inyas har ƙasa wallahi ta hoto ɗin, wanda yake so ya zo ya karba ya gani hoton suke musu jada ga hoton suna musu jada a wannan zamani kuma wai wani mai ƙaryar sunna ya fito ya ce wai hoto halal ne to hoto halal wanne ne halal din a ciki naku ne ƴan kungiya ko ku ne ƴan dariƙa suna su haramu ne naku ne halal a wannan zamani da hoto ya zama sharri ya zama bala'i ya zama musiba a waya ne a mota ne a gida ne hoton mata ne hoton ma hada na tsaraici hada na tsaraici kai shehin garin nan wallahi tallahi akwai hoton da aka nuna min a ibadan ana masa sujada har ƙasa wallahi tallahi a wannan lokaci don rashin tsoron Allah don kana son abu don kana aikatawa ka ce wai halal ne kana ta kawo ƙarya da shubha ba aya ba hadisi maimakon kama ma tsoron Allah mana ka yadda haramun ne amma kana aikata to ai da sauki kuma har kana karba ta yi da wai bidiyo shin ne shin hoto an kai shakan nan me fa'idar sa mai manufarsa amma yanzu wannan ce sako muke isarwa wallahi tallahi in ba dan sakon da muke isarwa ba bai sai sa kyamara na kai na ba billahi lillahi bai sai saka ba bai sai saka ta ba manufan menene sako zamani ya zo da wasailud da'awa wasailud da'awa ko ba gane bane akwai abubuwan da zamani yakan zo da su dole ka tafi da su wasail ne ba su ne gaya ba akwai wasail akwai gaya sai da wanda bai karanta usul ko da kina zan bai karanta usul ba al wasail laha ahkamul gaya wannan hanya ce ta isar da sako da Allah hoto hoton da ka dauka ka zo ka sa ringingin ko a gidanka ko a motarka wajen isar da sako ne wajen isar da da'awa ne malam ka ji tsoron Allah wajen isar da da'awa ne amma wannan me muke isarwa me muke isarwa kuma yanzu ba ni din ne ake gani ba hoto na ne sura ne mu ta me mai motsi ko ba mai motsi ba ne kafin su gani ba su suka suka yi magana kan wannan matsala manyan manyan malamai suka yi magana kan wannan Kyau yanzu wasa'ilin da'awa ne saboda akwai manyan mutanen da su umba TV ba ba sa sauraron irin waɗannan abubuwa din ina su ma da rediyo to amma saboda tarkon mu mu ya kama su dan tarkon mu kaɗana kuma yana kamawa a kudu nan ba kama kuma kai ba tarkon ya kama kuma kuma kai wasa ba da kwace ba sai mun kai ka gidan aljanna ko baka so dan akwai wadanda aka su gina aljanna da karfi wallahi ko da karfi da yanzu kafiran da manzo ya yake su takobi suka musu suka tafi aljanna da me yake su aljanna da karfi kuma gata ne amma zan yi mamaki kaulan wahida magana ɗaya duk lokacin wai ka halal ne ba dan wani bayani a a a kawai halal ne a wannan zamani da kai ko a shekarun baya in hoto ya zama halal a wannan zamani zai zama haramun saboda abubuwan da suka biyo baya me Aisha ta faɗa bayan manzo Allah ya rasu da ta ga shigan mata da suke ta ce wallahi da manzon Allah yana da rai da sai ya hana mata zuwa masallaci saboda abubuwan da suka tsira babu su a zamanin manzon Allah yanzu wannan hoton fa na kyamara na zane ne ya ci gaba ko ba na zane ba ya ci gaba ko ba shi na kai diflofin developing ɗinsa ba idan na zane na drone ya zama haramun an yanzu na kyamara da aka yi developing ɗinsa kuma ba zai zama haramun ba kana ga 'yan siyasa nan kowa da hotonsa wallahi akwai hoton da na ga wani yaro yana akwai hoton da na gani wani yaro yana yi tsohon gwamna ma'azu sujjada hotonsa yana masa sujjada amma duk wani ce hoto halalli a wannan zamani? saboda kai kana daukan hoto saboda in an tambaye ka ne hukuncin hoto in kace haramu ne za a ce ai kai ma malam kana yi da haka sai ka ce haram sai ka ce halal ne don ka kare abin da kake ta ji kunya daga lokacin da ya zanto masu karantarwa za su ba da fatawa don kare abin da ransu yake so ko abin da mutane suke so kuma addini ya lalace ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم ولهم عذاب أليم Allah ce wala ta ƙulu lima ta sifu alsinatukum alkaziba haza halalin wa haza haramun litaftaru ala allahi alkaziba innal ladhina yaftaruna ala allahi alkaziba la yuflihun Allah ya ce kar ku yadda ko da wasa da harsunanku kuna ce abu kaza halal ne abu kaza haram abinda Allah zai halatta ba don ku yi wa Allah ƙarya Allah ce masu yi wa Allah ƙarya ba sa gamawa lafiya ba sa rabauta mata'un kalil dan jin daɗi ne kaɗan in hoto yana maka daɗi jin daɗi ne kaɗan in kana so ka daɗa mu wadansu suke baka wani abin da yake maka daɗi jin daɗi ne kaɗan wala mu asabun alim sana da azabun mai radadi a wannan zamani na ce muku wallahi ga gashi a waya har ƙasa ya kai na yi hoton ba ba ma shi hoton yanzu john me kake cewa inda ya ganshi a sarari kuma ka duba cikin sayil buhari mun karanta a nan mun saki karantawa cewa asalin fara bautan wani wadda ba Allah ba a duniya ya faru ne ta hanyar hoto ta ba san bautan wani ba Allah ba kana ummatan ne kana nasu ummatan wahidatan a inda kisa faktalafu da al'umma ɗaya ne suna kan addinin Allah addinin annabi Adam addinin annabi Idris ba a san bautan waliyai ba ba a san bautan gumaka ba sai daga baya shedan ya dawo bayan bayan Allah waliyai sun mutu irin su wudda su wa'a ya gusa ya uka nasar ya zo ce ku yi watan su mana kuna tunawa da su for memorization ba san wato ba san bautan wani wanda ba Allah ba suka zana bayan sun zana suka zo ma suka cura suka yi mutum mutuminsa don tunawa kawai mai don shi ne ma'aibautansu ba don tafiya ta yi tafiya waɗanda suka yi abun bayan sun mutu sai shi ɗan ya dawo ya ce kai waɗannan abun da iyayenku suka yi hotonsu ba fa sun yi ne don su rika kallon su ba suna girmama su ku ba za ku girmama su ba suka tambayi shedan ya damu girmama sai ce ku dan rika yin haka da kai kun zo wucewa da haka ba ka fara ka da haka ba ka fara ba dan musu haka daga baya bayan wannan sun mutu da kunan sun zo shedan ya saki dawo ce kai ya kuna da bukatu ba ba kaiwa ga sunan masu biyan bukatu iyayen ku waje wanda suke neman bukatu dan matan mutum ba ta aihuwa sai je gurin jarinsa ya yanke sai je gurin baya da lafiya sai je gurin ga sunan kowane auren ibadarsa waliyan Allah ne ba ka duba buhari ga gani mutanen kwarai ne aka yi hoton su je wajen wudda wane je wajen suwa'a wane je wajen yawuka wane je wajen kowa a wurin ibadarsa a masallacinsa aka yaka kafin ka ce kobo an kama bautar su tuburan komi su ake nema in aka zo faduwa su ake nema in an rasa ruwa su ake nema in bala'i ya sauka su ake nema nan take sai Allah ya aiko annabi Nuhu farkon manzo bayan shirka ta kuban kasa ce gaje ga musu wannan babu bauta bane وقالوا لا وقالوا لا تزور ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تزورن آلهتكم ولا تزورن كبارا نعم. وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونصرا وقد أضلوا كثيرا wa makaru makaran kubbara annabi nuhu ya ce sun yi makirci makirci babba annabi nuhu sai da shekara dubu ba shekara hamsin ya shekara ɗari tara da hamsin yana kira a daina bautan waɗannan waliyan Allah ne abun bauta a dake shi a dake shi a ci masa ba irin walakancin da bayawa da nuhu akan waɗannan waliyai din suka ma ya tabbata ma waliyai ne ai ka duba sayyid buhari mutanen kirki ne ba waɗannan da ake kame kame ba wanda ba sunan su ku daina bautan su sai suka yi makirci duk wani yaro ya tafi sai sa masa kiyayen annabi nuhu a ce wani akwai wani yaro a garin nan mara kunya mai sabon addini kar ka bi shi dan haka kowa ya tashi da mata da kin annabi nuhu ake saboda kawai yana kira zuwa ga tauhidi suka ce wa qalu la tazuruna aliyatakum kar ku yadda ku bar ababen bautan ku kaji ahliya jam'u ilah kar ku yadda ku bar abin bautan ku suka ce wala tazarunna waddan wala suwa'a wala yagusa waya uka, wa nasara wa qad adallu kasira sai su fara cewa ba ballantana wani ballantana wani ballantana yagusa ballantana yaquba kar ku yadda ku bari Allah ce kai wa qad adallu kasira sun bata da mutane da yawa ta irin wannan rudi nasu to abinda aka fara bautan wani wanda ba Allah ba a kansa yau shi ne kuma kai kana kira ga suna kake so ka halatta wa mutane gashi ko muna zamanin da ana so a koma irin wancan lokacin waliyan da a ganin a nan muna tare ake ce musu Allah ne ana ce sun fi Allah ma ko ba faɗa ba su ce sun fi Allah ba kai wato wata magana ba ta da kyau faɗanta ma hikayanta ma ba da kyau wallahi da na ga muku abin da wani yaro ya faɗa kan waɗannan waliyan duk sai da ya zagi musulmin duniya akan ce wanda ya ce wani ba Allah ba ne duk kun ci wallahi ya ta zanga wallahi tallahi mu da muke wannan zamani kuma ka je ka kama fatawa wata gurguncecciyar fatawa wadda ba dalili a kanta ka ce wa ya maka a ya dace da son zuciyarka dai ya dace me za ka bar ta bini bas yi littafi kan hoto me ka sai za ta gabatar da Dr. Fauzan me za ka bari me za ka bari can din ma shi din ma malamin yayi ta bayanai yayi ta bayanai yayi ta bayanai karshe zai dan samu wani guri ya tsaya shine bai zai kama ba hadisi akai ba a hede shi ba hede ba shi din ma da gani aka wani hadisi da ya nuna manzo Allah ya halatta ba sai gaskiya ko ce kuma ya zo da mutuncinsa wajen matasa masu addini har mata har mata suka ce ba su yadda da wannan fatawan ba sun san ƙarya ce sun san an yi ta akwai manufa ai sun san mubi ɗin kowa sun san sana'an kowa yanzu gari ya waye ba da kai masa ƙarya gari ya riga waye gari ya waye gari ya waye gari ya waye labulan Aisha menene kan ne hoton menene shi ba na dawaki ba ne sassaka ne da hoton da yake jikin zane da hoton da yake jikin takarda me bambantan su wallahi ba su da bambanci duk hoto ne da hoton zane da hoton takarda da hoton labule da hoton da yake jikin gidan ɗaya ne in kuma kuma ne wannan tamasil ne wata na amurka kai cewa ma na kana daga kan wannan labulan Aisha yi hmm. to ai yayin kashi aka inna ta an rasu ai inna masurata an rasu ka je ka dauki hoto mana daga nan zuwa nan kara kara dauki kanka ina ruwan mu da kai inna masur ka hoto mai ne kayin ne kuma da shi da abun mace hoton wannan da wannan amma dan kai gonga jiki su ka dauka wannan ai Aisha ta ka ne ta fitta shi a matsayin sa na menene na hoton ko ba ka tai ba to kai ma ka je ke hoton ka yanke kayan kayan daban gangan jikin daban ka kawo kuma ka sa ana takawa shi takawa ma ka ce za a kasa marsa ake taka shi ana kwanci aka ga kawo duk wannan fa kame kame ne su ba adana wasu suke yi bane ko ba adana wasu suke yi bane kuma wanda ya dauki sa a ruwa ba riga a jikinsa ya watsa ma duniya wannan ko me ke nufi wani sakwai ke isarwa wai ka gaya mana sako kake isarwa iskanci ko wala iskanci ne wani sako kake isarwa wato Allah ya kama wani zamani ne muna tare da malamai da masu kire malamai ba sa tsoron Allah wallahi masu irin wannan magana su ji tsoron Allah su tuba wallahi su tuba ba za ka ce Allah kishi ba ana samun ya Allah kishi ta hanyar hoto ana musu jada, ba za ka ce Allah kishi ba wannan zamani ba za ka ce Allah kishi ba wallahi na zo kan wannan magana raina kan ɓaci wallahi tallahi raina kan ɓaci dan wani dan bid'a ne yayi cha dama su wannan sana'a su ne amma mutum yana ƙaryar sunna kuma zai iya jin wawaye a jikinsa dole mutum hankali sai ta daga hannu kuma ɗaukan hoto da mata wajen waɗannan malaman wani abu ne yanzu a waya na nan sai in nuna maka hoton wani malami gashi da mata sun ɗauki hoto wanda kuma har na ango yake zuwa da suna yana tafsiri hoto da mata gashi wannan abu ba wai tona ake yi bane abu ne sai fact abu ne na gaskiya gashi na in na abujan ne da kake faɗa bayan ya ɗauki hoto da kafiran ba komai kanta sai dai haka ma yana nuna ta gashi kuma a wayata duk gashi gashi a wayata da siket ɗinta ba komai a ta, ga ta kusa da shi yana nuna daidai abin ɗinta ai gashi a wayata duk gashi ai gashi a nan kuma wannan ne in kai magana ce kana masa hasada wani hasada sai yanzu damuwar su ba ma magana addini bane ba ma magana ba ma magana ce ta addini ba an wuce wani ba magana ce ta addini ba abinda suke nema duniya ne kuma sun same ta ba shikenan to zai mai kuma sai wallahi akwai maganganun da bai kamata mu faɗe su bane Allah bai kamata mu faɗe su suna nan da yawa amma Allah shi da hisabi ma kowa kuma Allah ya san zuciyar kowa Allah ya san kowa abin da yake karewa in ka bada fatawa dan kare kanka ko kare ra'ayinka ko ra'ayin wani Allah ya sani in ka bada fatawa tsakani da Allah ne Allah ya sani kuma zai maka sakamako zai maka sakamako amma dai mu ba za mu yi shiru muna kallo ku batar da mutane ba akan son zuciyanku ba mu bari ba duk abin da za ku faɗa ku je ku yi ta faɗa magoya ban kuma abin da su faɗa su je su faɗa dukkan ku mu tashi gaban Allah kuma dai mana hisabi ya san tunanin kowa yana san tunanin kowa yana ganin kowa kuma إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعد يتي bauta بوتا أبايانا kai ba karka tambayan yayanka in na mutu mai daku bauta a bayana bautan shehu ne da ku yi bautan shedan bautan Allah da kuwa da ku bauta mu qalu sai suka ce na abudu ilahaka wa ilaha abaika ibrahima wa isma'ila wa haka ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun suka ce a ai mu a bayan ka wanda zamu bauta ma shine abun bautanka da abun bautan iyayenka annabi Ibrahim da Ismail da ishaqa abun bauta guda wanda shi kuka bauta shi ma da bauta masa wa nahnu lahu muslimu kuma mun mika wuya gare shi mu musulmi ne to kaji kaji suka ce su musulmi ne to mu ma musulmi ne mu ba ƴan salula ba ne Allah ya tsine lula amin amin amin amin to kai ma kai ma kai ma kai dauri aka irin tawa kai ma ka daure ka cije kamar yadda nace Allah ya tsine masa dula kai ma ka tsine mata ka kungiya idan gaske ne mata sai mu dawo kuma haɗu akan gaskiya inna dina inda Allahi islam inna dina inda Allahi islam wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbal minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin an fatso an fatso kana tsuliyan dudu bana na'am na'am wa ta wasu dodo ya sha tusa inna dina inda Allah Islam inna dina inda Allah Islam addini a wurin Allah shine musulunci wa man yabtagi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin Allah ce duk wanda ya nemi wani addini ya zo masa addini ba musulunci ba Allah ba zai karba ba in dai Allah ne ya ce ba zai karba ba ba zai karba ba sai kuma ka san yadda za ka yi kuma huwa bil akhirati min al khasirin tashin kiyama na cikin yan wuta sune khasirin masu asara Allah ka tsare mu ci gaba malam tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum ولا تسألون عما كانوا يعملون ina masu alfahari da gargajiya kana ita ma kamar wata kungiya ne mai zaman kanta gargajiya yan addinin iyayenmu muke yi su ba ruwansu da hujja ba ruwansu kala lahu kala rasula addinin ubanninsu قالوا وجدنا آباءنا كذلك يفعلون to hujjan kenan inna wajadana aba'ana kazalika yaf'alu kace mu addinin da muke mun samu ubannin mu suna ne haka suka yi mu haka zami ba ruwansu da qala lahu qala rasuluhu a me baban su suka yi Allah ya sawwaka a ta yi hujjan a fir'auna kenan a fir'auna ma hujjan da ya gaba da ya faɗa kenan ka ci na ayar eh me fir'auna yace wa ma tilkal eh, menene wa ma balul qurun al-ula qala fa ma balul qurun al-ula qala ilmuha inda rabbi fi kitabin la yadhillu rabbi wa la yansa awwa annabi Musa ya zo da addini na gaskiya wurin Allah Firawun sai yake ce masa to ka ce mu batattu ne ko abinda muke ba daidai ba to ma balul qurun ura waɗanda suke addini iyayen mu na kakannu suka wuce su kuma labarin kana suka ce suna wuta ne ka san yanzu ma an ka samu soko abin da ake kamar ce to oh yanzu tunda ka bar addinin babanka to kai da babanka wuce ki kenan ko ko eh kai hukunci da kanka kai da wuce ki kenan ko in wawa ne ko zai ce a a ni kan babana baya wuta na kan daidai mutu ɗari bisa ɗari Allah ya sauwaka a'a a'a ha? shi ne amsa halin da ubanninku da iyayenku na farko suke ciki Allah ne ya sani in ya ga dama wuta in ya ga dama aljanna amma ni dai ga mai hujja na zo da shi shikenan magana mun samu babanmu inna wajadna aba ana ala millatin wa inna ala asarun muktadun babu wannan in babanka abin da yana da hujja ka yi in ba da hujja ka bari ah, yanzu wannan ɗayan annabi yaqubu tunda abin da eh, jikokin su tunda da baban su da hujja ai kaga sun kama hujja na abudu ilahaka wa ilaha abaika ibrahima wa ishaqa wa isma'ila ko ba ka bane ilahan wahida in babanka abin da yake kan daidai ne eh ka kawo hujja da shi daidai ne amma in baka da ilimi karka yadda wala tutihuma wa wasainal insana biwalidayhi ihsana wa in jahadaka وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا أما واتبي سبيلا واتبي سبيل من أناب إلي وكاجي هجة كنا ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون وكاجي أبو الله يفعل وانا آية تاقم كومي Allah ya ce wa wasainal insana biwalidayhi ihsana wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuṭihuma wa sahibhuma fid dunya ma'rufan wattabi sabila man anaba ilayya ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun Allah ce mun yi wasiya mun yi umarni ma dan adam ya kyautata ma iyayensa biyu da uwa da uba amma in suka nemi su faɗa da kai su jayayya da kai su fito na fito da kai ka nema mun abokin tarayya in ji Allah Allah ce fala tudi makar ka bi iyayenka amma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa a zama na duniya ka kyautata musu ka musu komai an gane wannan na zaman duniya fa amma wata bi iman ana ba sabila ila ka bi hanyar wanda ya mai da sa zuwa gare ne ke addini bisa hujja shi da ka bi ba iyayenka ba kun ji yace ilayya marji'ukum da kai da iyayen naka makoman ku yana gare ni in ji Allah fa unabbiukum bima kuntum dan ba ku labari kuma saka muku da abin da kuka aikata to haka nan mutum zai ce ai baban sa yayi kaza maman sa yayi kaza kakan sa yayi kaza duk babu wannan addinin musulunci hujja ne an fahimci wa walau kana aba'uhum la yaqiluna shay'an wa la yahtadun yawa to kun ji masu hujja da ubanninku yace awalan awalau kana aba'ukum la yaqiluna shay'an wa la yatadun ko da iyana kuma hukata ne sai ku bi su ah, ai uba bai fi uba ba ai uba bai fi uba ba ai duk uba uba ne da wanda ubansa sa hukaci ne da ubansa ne da duk ɗaya ne to aka ce to ko da ubanka ma ne sai ka bi shi oh oh to kana tafiya da babanka yana gaba kana bin sa ko kana masa biyayya kawai sai auka arabi to kai kuma ba kai ma sai ka auka a haka ya haka ka dawo baya ka yanke kenan ko oh to ai in baban kai kan bada ka bishi kaman ya auka wuta ne ka bishi kai ma ka auka ci ba bambanci da kana tafiya da shi auka rami kai ma kawai ka auka dan babanka ne daidai da yana kan bata kai ma ka bishi don ya auka wuta kai ma ka auka haka ma ta zo mai hankali Allah ya sauwaka Allah ya sauwaka tilka ummatin qad khalat Allah ya ce waccan al'umma iyayenku da kakanninku da sauransu sun riga sun wuce laha ma kasabat walakum ma kasabat aikin da suka yi in kyakkyawa in mummuna yana tare da su walakum ma kasabtum kuma aikin ku naku ne wala tusaluna amma kanu ba za tambaye ku aikin ubanninku ba na tashin kiyama ba za tambaya ba me babanka yi babu kowa kansa za a tambaye shi wa an lil insani illa ma sa'a wa anna sa'ahu sawfa yura thumma yujzahu al jazaa al awfa shikenan kowa aikin sa Allah ya sa mun gane mun kwana kan wani aya ta 134 gobe insha Allah ta 35 amin ci gaba na'am assalamu alaikum a wani yana tambayar cewa idan mutum ya zo masallaci aka yi sallar tarawai eh? mutum ya zo masallaci eh. aka yi tarawai tare da shi iya zuwa bayan an yi safa'i da wuce zai iya zuwa ya ci gaba da nafilolin su na dare a yi mana yi mun shafa da wannan fatawa sai dai ba za a yi wuturi da shi ba lokacin da aka yi yi da yi wuturi sai ya fita abunsa in ya je gama na sa da yake bukatan ya kara sai ya wuturi don mu ce ijalu akhira eh, salatikum wutir ku sanya karshen sallan ku na dare ya zama wutiri in kuma har yayi wutiri to ba dai sake yi ba kuma ba dai sake wutiri ba amma dai nafilar sa an gane wannan dan la wutirani fil laila ba wutiri biya dare daya na'am wannan kuma na kare karshen wutan ne fa ban dan rai Mas'ala ce lafiya ko kuma dai ba haka ba kuma lafiya ce wani ne fi mutum ya karanta fatiha a bayan lima ko kuma lima ya dauke masa ko da malamai sun yi saɓani idan kai mai son gaskiya ne ka inda gaskiya take inda gaskiya take wadda ya fi ƙarfin dalili wadda ya fi ƙarfin hujja ba hujja ba ne kawai don an yi saɓani ka ce bari ka zaɓi wadda kake so dole ka zaɓi wadda yake da mai hujja ya fi ƙarfin hujja in ba haka ba ka zama mai son zuciya Allah zai kama ka da yanzu duk kusan matsaloli da wuya ka samu wadda ba saɓani a kanta akwai sabani na son zuciya akwai sabani na kare ra'ayi akwai sabani na kare mashaba akwai sabani na kare wani irin kungiya ma to kai kawai abin da aka yi ka tsira wane ne fi hujja manzo Allah dai abin da yace la salata ji la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab wannan la salata nakiratun ne fi na nafai kaje karanta usulul qaida ko qaida ta fiqhiya idan na kira ta zo ba ce la as-salata ba ka ce la salata kaga salata din nan indefinite ne ba a sa mata alif mu ba ga kuma korewa yazo la to aka ce ta ummu ta hada komai da komai ba wata sallah kenan da zaka yi ta a karba sai da fatiha sawa'un kai kadai kake yi ku biyu kake yi kana tare da liman ko baka tare in wani ya zoya. ya rarrabe to ka kawo hujjar rarrabewa manzo Allah dai bai rarrabe ba kan ka rarrabe tunda salata din nan kalma ce wata ke jami'a ama in kace banda kaza banda kaza a yi mutum yana sallah bayan liman ba karanta fatiha yayin ce kawo gurin in ka kawo kawo wutar da mu amma in baka kawo ba al'amu yabqa ala umumi hatta yati dalilun yukhassisuhu in za a yi magana generally to tana na a matsayin ta na general in wani ya zo ya specify ta za ce kawo dalili yanzu dubi an tambaya abu hurera je karanta sai musulun da ke ya kawo wannan hadisi kyauta ya mutum zai yi inin yana bayan liman sai ce masa kai kai a zuciyanka bai ce masa a da ban ya dauke maka ba ka je duba sai musulun ka gani ba a kitabun salati ka je ka gani abu hurairah sahabin manzon Allah to kuma ka bar nasu ka zo ka ka dauki rayin wasu malaman masaba ko su kawo aya ba wurin zamanta ba ka san dalilin su wa idza quri'a alqur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamu cewa ana karatun qur'ani ku shiru kar ku yi magana ana magana a sallah ne a sallah ake magana abinda ake nufi kar ana karatun qur'ani kuna hargowa ko a tasha ko a kasuwa ko a masallaci ayan abinda hankali yake fara zuwa ke nake kama kuma shine wai a ah, wai ana wai madan liman yana karatu kai kana yi ai eh, baka yi shiru ba kenan baka saurara ba to amma alhamdulillah ma akwai mafita ai idan liman yana yi lokacin da ya je fatiha lokacin da ya je fatiha sai me kenan dai shiga sura kai sai kai mana ne karanta fatiha in kuma aboye yake mai magana ta riga ta yana aboye ne a kowace sallah in aboye yake yana nasa kana naka ko ba ka bane ai dama duk ana magana inda yake bayyana wa ne to Abu Hurairah yace in ya kai Fatiha kai sai ka karanta boye ba shikenan ba bata magana bata kare ba me ya ce baka saurare shi ba ai ba karanta da sauri kuma ka zo ka same kamar ka saurare shi a sura din me ya ciki a ta yi karatu ai hadisi akwai magana kansa kiratul imamu kiratul imamu ai akwai magana kansa dai da da magana ce da magana ta riga ta kare kayowa kai magana kan ingancin wannan kuma la salata liman lam yaga Buhari ya rota ittifaqan ba wani ba wanda yake kokonto jin raunin sa haka ba mu bashi mu bi kama wasu mutane ba ba mu kama kamen wasu ba na'am a ah, ah, to a ah, wannan kuma yana tambaya cewa idan mace ta aure sai ta haihu bayan bata a gidan mijinta waya matsayin auren a shari'ar musulunci duk cikin da aka same shi ko aihuwar da ta zo ƙasa da wata shida to ba a dangana shi zuwa ga wannan mijin matar ba a dangana ba ɗansa ba ne in dai bai kai wata shida cur ba amma in ya kai wata shida da ɗaura aure da aihuwa ta ya zama ɗansa wa hamluhu wa fisaluhu fi amaini fi amaini wa hamluhu wa fisaluhu fi amaini Allah ya ce a'a salasuna shahara yawa wa hamluhu wa fisaluhu salasuna shahara sai ce kuma mene wa fisaluhu fi amaini Allah ya ce da daukan cikin sa da shayar da shi yace wata 30 ba an samu wata 30 ba sai kuma Allah ya saki cewa wa fisaluhu fi amaini in za a yaye mutun shekara biyu cikin shekara biyu ba wata 24 bane cikin talatin ka cire wata ashirin da hudu saura wata nawa saura wata shida kaga wata shida kenan na ciki wata ashirin da hudu na yayi wannan matsa ne wata faru tsakanin umar da ali ibn abi talib wata mata ta zo da ciki tana da aure bayan wata shida sai ta aihu aka kawo kara wajen umar umar ce zai jefe ta ta yi zina ta yi zina sai ali ibn abi talib karanta masa wannan ayoyi ya ce a baraka jefe ta ba domin Allah ya ce wa hamluhu wa fisaluhu salasuna shahara ya sake cewa wa fisaluhu fi amaini da aka yi lissafi za ka ce wata shida shine na ciki wata 24 na shayarwa an gane wannan so daga na aka dauka ce hukunci ne da cikin da aka sai an samu wata shida tukunna amma in ka mu ce ba ta kai wata shida ba ta haihu dan ba naka bane a wannan shine kawai ta kace a'a matsayin aure ya dangana eh, cewan ciki ba naka ba to aure kenan in in ta ana yana nuna kenan ta yi zina da wani to in ta yi zina da wani kuma kaga bata yi istibra'i ba kenan tun daga ciki ya shiga kuma mace mai ciki na zina ta aihuwa in kuma ba mai ciki bane ta yi haila guda tare cewa malaman fiqh suna cewa haila uku amma haila guda ne shi ya tabbata a hadisi ya tabbata aikin sahabbai haila guda ne to kaga wannan idan zina ta kaga ba ta yi isbra'i ba in ba ta yi isbra'i ba kenan kaga aure mai kenan babu shi babu shi yawa Allah sawaba amin wannan kuma tambaya cewa me ya mutum zai yi da da matarsa da take masa sata ya mata nasiya ya mata nasiya ba ta dena ba ato in yana so ya rike in yana so in yana so ya zauna da barauniya in baya so kuma sai ya sake awa sata baya raba aure sai in ka ga dama ba za ce ko da daga ka ta maka sata ta saku ba sakin yana hannunka ka yi mata nasiya ka yi ta mata nasiya ta ki to wannan ya kai da kai kunci kai da kanka ba mu da baka kunci ba in da ka zauna da barauniya shari'a ba ta hana ka ba kai <laughs> ka ka ta ba da ita an ka zo kuma ka sake ya dangana kai ne Allah ya sauwaka wannan kuma suna son malamai ya kira ga babban asibitin koyarwa na jihar Bauchi wasu masu tsaron wurin wai an yi wajen wata shida ba biya su ba ya kira gare su kansu biya su saboda iyalansu su da iyalansu sun shiga cikin wani irin hali garin ba biya su ba tsawon lokaci a to ai gwamnatin ta ai an faɗa yanzu ka ji gashi kai ma ka isar kai ma ka faɗa cewa sun yi wata shida a matsayinsu na security specialist ba biya su ba a ina kitchen hospital th kenan federal kenan shi kenan sai a biya su hakkinsu sai a biya su hakkinsu balle ma su ga kudin nan da aka samu wajen biliyan dala biliyan goma sha uku ko sha biyar jiya kotu ta mallaka wa gwamnatin tarayya da aka yi central bank ba shi kenan ba sai ya rika biya irin da asibitin na teachers na federal ne amma abun mamaki wai ba samu mai kuɗin ba a'a a'a Najeriya wala turawa ma suna mamakin ku laraba ma suna mamakin ku ba samu mai kuɗin ba ta ma tsakani da Allah su da aka kwarmata musu AFCC ai wanda ya kwarmata musu ya san sos din kuɗin wanda ya kwarmata musu suka bi shi taran taran taran har gurin ya san wanda ya ajiye kuɗin kuma ya san kuɗin a ce ba sani ba a ce ba sani ba hankali ba zai kama ba eh ah me shi bai kilemin ba wani ai kowa ya san da ah, yi kilemin ne ba za a ba shi ba kuma a daure shi shi hauka ke shi ai gara kuɗin su tafi ba filata ne ai ya zo dai tsallaka ruwa sai ya saka sanda dan ya gwada ruwan wu sai ruwa ya ya ja sanda sai sake maza yace tafi yace da kai hakuri da kashi biyu da kashi sanda kashi mai sanda amma tun da kai kai ai ka ba filata na da dabara ce to je ka to shi yanzu wannan kudin ya bata kuma a daure shi zai fito ce sane a. Ah. kar ka yi mamakin dan me shi ya fito ya ke fito ya kile mai wannan babu mamaki bane ai ba shine na farko ba ma a iya ma nan wani ya je hawa jirgi ya gude ya bar saboda ya san aka kama shi an kama biyu ne an kama kudi an kama barawon kudi da nan amma abun mamaki ne a ce su EFCC ba su san ona na kudin ba waye kurmata musu wai waye kurmata musu Allah ya sauka time ko wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. sai gobe